lalle cani mun gode ma a saboda tallafin da ka kawo lalle cani mun tsara maka tintini na san kafa a jawo tallafin da kake bayarwa tintini na san safa ka karu mun gode ba dole kai godiya ba mawaƙin tiktok da ka san tana tangal-tangal amma cani yana hawa ta dawo ta tsaya da kama ta darau daga daga ji challe ni abin da yake burge ni irin mulkin nasu ba namu bane ba in ka duba mu ake mana mulkin kama karya shi abdurrahman tani babban farin cikin sa ga talakawa na walwala suna da shaɗi kowa ya samu abin da muna kake bakan mugunta yan kasa ka sun shaida ka baka toye haƙƙin kowa kowa ya zo a bashi rabin shi yi mun gode ai shi da wata ya hau mulkin ƙasar Nijar ne ba dan ya tara kuɗaɗe da motoci da gidaje shi burinsa talakawa su kasance suna cikin farin ciki da annashuwa Muhammad Badi na zo gare ka Muhammad Badi na gaishe ka Muhammad Badi banda kamar ka da fadin Niger ka cire tuta ana go Ako Alhaji Muhammad Badi ya ci tuta. Ina gaida ka. Aba na fami na mance kai mu je mu yi sallah ana kiran sallah ka. Na mance je vlog je vutam tam je. Just